أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تدعوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا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 gashi Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar sake haduwa a wannan maricin yau muna ashirin da ɗaya ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da wato uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna roƙon Allah da cikin sarki ya nuna jagora idan ba a manta ba jiya mun tsaya daidai aya ta 98 yau za mu tashi aya ta cikin da tara inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tattanta mana labarin sarki zulkarnai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad makkanna lahu fil ardi وتركنا eh? ba mun yi da kistan ba eh mun yi da kistan ko yawa inda mun kawo ƙarshen wannan kisa ta sarki zulkarnaini yau kuma insha Allah za mu tura aya ta 99 mi Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعد قَالُوا يَوْمَ يَمُوتُ فِيهِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا Allah subhanahu wa ta'ala malaki thumma khatama isatu hurujihim haka ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mana kissar na su ba halin na ya cika mana kisar ita su ya juji wa ma juji din su ba halin na da abin da zai kama da halin mutane yau ba su ranar tashin kiyama فقال الله سبحانه وتعالى يبكي وتركنا بعضهم يومئذ الله يبكي wato a abubuwan ba'dhu na yawma idh yamudu fi ba'd Allah ya zama kana sashen su a wannan rana wato yawma jihin ranar da za su fito ba za mu kana sashen su wato fita fitani sad ranar da za su buɗe wannan kawar wannan toshiyar wannan damiyar da shi sarki zurkarnin ne ya musu wakila wasu malamai suka ce ba da binaɗi wato bayan ya gama wannan ginin da yake yi wanda Allah ya ba mu labari Allah ya ce wata daga na ba abu mai izin ma'izin wa haza a zamar cewa bayan kammala wannan ginin ne wannan ya hanyar fitowa gini وتركنا بعضهم يوم إذن يموت في بعض ذلك قال فاشل الجنس وتعولنا لنا يموت في بعض سنة شقاء الجنسات وتيأثرت به لكثرتهم ساشة سنة شقاء الساشة مالك لكثرتهم سبب ديوان سويا جوجو ما جوجو وشدة الازدهار kuma saboda tsananin wato cuɗanyuwar da suke yi da haɗuwarsu da juna ba ya umuna baƙa'in alam to sai su game duka wato wurare na duniya ma a da makatawar madina banda makka da madina wa baitul maqdis kuma banda baitul maqdis waɗannan wurare guda uku ya wa ma zuzo ba za su samu damar shiga wannan wani makka da madina da baitul maqdis wa kadhalika la yaqiluna ila man tahsana minhum bi wurdi haka nan ba za su samu damar isa ba zuwa ga kun mutumin da ya nemi tsari da su ta hanyar karanta abinda shari'a ta ce karanta na neman tsari daga sharri au zikirin ko kuma wanda ya samu dama ya zikiri ne to ba za su iya samu damar da za su haɗuwa da shi cutar da shi ba wannan haka wasu malaman tafsiri suka fassara wannan hali wayansu malaman tafsiri suna fassara wa tarakana da abubuwan yawma idin Allah ya ce za mu kyala mutane a wannan rana ma'ana ranar kiyama ce wasu na fassara wannan yau ma'izin wato da ranar kiyama tsakanin wanda suka fassara shi da ranar da ya zuji wa ma zuji za su samu nasara su hito wannan ginin da aka yi tsalle to shi ne wasu malamai kuma sun ba da aka cin wannan fassara kuma kowace wasara tana da dalilai da malaman tafsiri sun kai Allah ya samu Allah ya ce wannan saka fi suri wato za mu yi busa a cikin ƙaho ai wannan saka fi arzi za mu yi busa a cikin ƙaho ma'ana za mu yi umarni a yi busa a cikin ƙaho tunda akwai mala'ikin da sun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta duniyar ya tashi kawo ya miƙa masa yana jira kawai a bashi umarni ya musa an ba ni dama zai busa guda biyu busa ta farko da an yi ta gaba ɗaya kowa zai mutu sannan ya sake busa guda da kowa sai ya tashi to shi ne Allah ya ce wanda suka fito za mu yi umarni a yi busa a cikin ƙaho lilba'as domin a tayar da mutane ba da nafatul ula bayan an yi busa ta farko kenan da Allah ya ce wanda suka fi suri za mu umarni a yi busa a cikin kaho wato busa ta jirgin wal mautatul amma bayan an yi mutuwa ta gaba kowa ya mutu Allah ya ce jama'anahu sai mu tattara alkhala'iku halittu gaba ɗai mu tattara su fi makarin wahidi a cikin wani wuri guda shine yawan kiyamati wato ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu irin wannan labari a suratul taghabun ya ba mu labarin a suratul shura suratul tagabun Allah ya ce yau mai ya jama'a kum mai jam. yau mai ya jama'a kum liyau mirjam ibadika yau mutamawun Allah ya ce yau mai ya jama'a kum ranar da Allah su hana wata ala zai tara su mai jam domin wannan yini na tara halittu gaba ɗaya Allah ya ce zalika wanda tagabun wannan shine yinin kamunga a suratu shura yace wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير الله يقول وكذلك أوحينا إليك kamar haka ne muka yi wahayi zuwa gare ka muka yi maka wahayin Qur'anin Arabiyya wato wani abin karantawa da lugar Larabci da tunzira umar kura domin ka yi gargadi ka yi jan kunne ga mutanen uwa al'arya mutanen garin makka wa man ha da mutanen da ke gehen makka mutanen duniya kenan da ba wa tunzira yawmal jam ka gargadi mutane dangane da ranar da Allah ke tara halittu gaba ɗai la da fili wannan yinin babu shakka da kwankwanto a cikin tabbatar sa fariqul fil janna wasu jama'a za su shiga aljanna Allah ka sa mu cikin su wa fariqun fi sa'ir wasu jama'a kuma za a ingiza kiyarsu zuwa wata sa'ira Allah ka kare mu da mu shiga su kadalika a suratul nazi'a Allah ya ce wa burrizatil jahim wa idza al-isharu ustilat وإذا العشار عطلت وإذا الحوش حشرت Allah ya ce wa izal isharu ubtilat wa izal wuhushu hushira shi ma duka ayoyin abinda suke magana suna magana ne game da kiyama cewa kiyaman nan tabbas abu ce da Allah subhanahu wata'ala zai tara mutane gaba ɗai domin ya yi musu hisabi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce fa jama'anahum jam'a sai mu tara mutane gaba ɗai wato tarawa a wani wuri guda wato jam'an ay haqiqatan wato tabban al yajuju wa majuj da yajuju da da abin nan yajuju da majuju dukanin su wa gairihim da wannan su min al khalaiqi na daga halittu duk Allah zai hada su wuri daya domin yayi hisabi kowa ya san matsayinsa to daga nan sai Allah ya ce wa aradana jahannama وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الله سبحانه وتعالى ما ليس ثم استطرد بعد ذكر الجمع سنة الله يجرد مكانا بعد ذكر الجمع إلى محضر يوم القيامة بعد أن بتامنا وتزيتار متعلم آه wata ranar ta wanda ake kira yau alkiyama ranar alkiyama Ba qala Allah subhanahu wa ta'ala yace wa aradna jahannama yawma idhil lil na arada Allah ce za mu aikar ai jihar jahannama za mu kusanto da wata wutar jahannama lil kafirin domin kafirai Allah yace arada wato bijiro ai a baradana halawa za mu bayyana da wata jahannama da mutane gaba ɗaya domin su ganta ɗan gyara mun gane ko jahannama yawan izinin kafirina araba da shi ma mun duba nan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa zai kamar yadda ya ce wa kullu zasir jahimu liman yara wa kursimatil jahimu liman yara hmm. fa amma man tawalla فإن الجحيم هي المأوى kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cewa wa kullu zafir jahim za mu bayyana da wutar jahima liman yara domin mutane su gani to kamar haka ne ya ambata a suratu shu'ara yace wa burrizatil jahim lil gawin Allah الجحيم للغاوين الله يسي ذا مبينة دوسر جهيل wato lilgawin ga halakakkun mutane kafirai don su gani su tsorata su firgita duka dai ayoyin abin da suke nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a zo da jihar jahannama wannan rana domin kafirai su ganta Allah ya jiro da Allah ya kare mu daga jahannama الله يبكي الذين كانت أعينهم الذين كانت أعينهم في غناء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الله سبحانه وتعالى يتزيه بزرور وتجعل نمع والنلانة قيامة domin kakarai su ganta ba su suwa ya kafiran allazi na kanat a ayyunuhun su ne waɗanda idanunsu suka kasance a gidan duniya fi giba'in a cikin wani ruhi wayanda suka zama cikin duniya sun kowa makaji ba sa gani an gane wato fi giba'in suna cikin wani ruhi an zikiri dangane da ambatona ma'ana wanda suka zama makafi a duniya ga alkur'ani wanda ba sa kokarin su fahimci alkur'ani balle su karanta to shine Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin irin wayannan Allah zai bi muku da wannan wasu jalil wata na na ganta domin razani da tsoratar fahim wato umyun la ya ta duna sun zama makabi la ya ta zo na ba sa neman shirya da alkur'ani to mutumin da baya karanta alkur'ani alƙur'ani baka damu da shi ba bai cikin tsarin akwai tausai a rayuwar musulmi a ce wannan musulmi ne yana rayuwa amma a ce alkur'ani nan baya iya buɗe idanun shekarar wannan ba ƙaramin abin tsoro ba ne ga mutum ana jima mutum tsoron in ba wani laifi na ya kai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ruhi idanu ne kada ya ga magana da haka wannan tsoratarwa ne da firgitarwa ga duk wanda ya san da za a guda masa alƙur'ani baya aikata ta koma ciki to ya tare tsaye haikan ba magana shekaru ko ka ce mun tara iyali ko ka ce yara duk wannan ka gina. ka je makaranta kuma koyi Qur'ani duka kuma makaranta Allah ya kai ma za a yi in kun duba irin wanga lokaci da muke ciki na tafsirin Ramadan za ka duk wanda ya yi karatu na yana ɗaukar Qur'ani yana buɗa eh mutum na jin sanyi ga zuciya to ya ga ce gaba sai mutum an buɗe Qur'ani bai ganin komi to gaskiya akwai ban Allah ya zargi kafirai wayanda suka zama makafi dangane da wannan alƙur'ani kuma Allah ya gaya mana cewa duk wanda ya kauda kai ga alƙur'ani a nan gidan duniya baya kulawa da Allah ce kiyama ma zai tashe shi makawa wa bana arada an zikiri wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعلى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله سبحانه وتعالى ya labarta mana duk wanda ya bijire ma alƙur'ani baya karanta shi baya aiki da shi baya hukuntuwa da hukuncin da ya hukunta ya ba alƙur'ani baya baya Allah ya ce wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dhanka farko dai abin da zai wara haɗuwa da shi rayuwar wahala zai yi rayuwa cikin kunci duk abin da ya mallaka duk matsayin da yake a kai to zai dinga jin wahala cikin rayuwa wannan yana daga cikin barazana da tsoratarwa da duk wanda bai cika kulawa da alƙur'ani ba ya yi nazari ya kula Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da ya labarta cewa mutum zai shiga rayuwa mai kunci zai shiga rayuwar wahala wa man arada an zuke fa inna lahu ma'ishatan dharka sannan wa nahshuruhu Allah ya ce za mu tashe shi yawon alkiyama ranar alkiyama yana maka zai yi magana ya ce rabbi lima da ni a'am Allah don me ka tayar da ni maka wa kada kuntu basira alhali kan duniya na kasance ina da Allah ya ce kazalika atatka ayatu kamar haka ne ayoyin mu suka zo wato ayatul qur'an ayoyin alqur'ani da mu'jizoji wa nasitaha kammanta aiki da su kaki aiki da su eh Allah ya ce wa kazalika yawma tunsa kamar haka ne yau za mu mantawa da kai an gane ku Allah ya ce kamar haka kai ma za mu manta da kai ya zama na an manta da mu to Allah ya kare saboda haka ya yi uwa ya kamata dukkanin mu mai da hankali ba ka da wani abin da ya kai maka alkur'ani wanda ya kamata ka mayar da hankali a kai shiga shi nan Allah subhanahu wa ta'ala yana zargi da tuhuma da wayanda ba ko musulmai ba ne Allah yana tuhuma su yana zargin su Allah subhanahu wa ta'ala yana tuhumar su yana zarginsu, wato akan bijire ma alkur'ani da suke yi saboda haka wannan ya isa ya zama jan kunne gare mu baki daya mu yi taka tsantsan kada mu shigo cikin da Allah subhanahu wata'ala zai musu azaba akan wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce alladhina kanat a'yunuhum fi gida'in an zikri wa kanu sun kasance la na sam'a ba sa samun ikon sauraron alkur'ani da yawa akwai mutanen da za a gani ba su da lokacin sauraron alkur'ani eh can duniya sun kasance la na sam'a Ai la yaqdiruna an sma'u Minan nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallama wato ba su da ikon su saurari alkur'ani daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ya taluhu alaihi abin da yake karanta musu wato bugudan nan saboda kiyayya da suke yi da alƙur'ani Allah ya ce bugudan lahu saboda wato kiyayya da alƙur'ani an gane ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana wannan wa fuzuhudan lahu wala yu'minuna bihi kuma ba sa imani da alqur'ani hasadan wa takabbura wato saboda hasada da kuma girman ka da suke da alqur'ani saboda wannan yana nuna mana wato hadarin mutun ya jigire mu alqur'ani kamar yadda Allah ya ambata a suratul mu'minun Allah ya ce wato kada kanat ayati tutla alaihi qad kanat ayati tutla alaikum fa kuntum ala a'qabikum tankisun مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءوا ما لم يأت آباءهم الأولين Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato wa kanu la na sam'a ba su samun sauraron alqur'ani balle su imani Allah ya ce kada kanat ayati tutula alaykum ayoyi na sun kasance ana karanta muku su fa kuntum ala minene a ajukum wato ku kasance akan wato dugaduganku kuna masu juya baya ba ku aiki da alkur'ani saboda haka wannan mustakabiri da jihi Allah ya ce kuna masu yin girman ka da alkur'ani saboda haka duk wani wanda ada irin wannan ɗabi'ar ta rashin aiki da alƙur'ani da juya baya game da alƙur'ani da rashin kulawa da shi ku yi ƙoƙari ya kula saboda alƙur'ani littafi ne na Allah wanda idan mutum na karanta shi rayuwa duk suka yi albarka malai ce summa sa'ala in inkarin sannan Allah subhanahu wa ta'ala yayi tambaya tambaya irin ta musu wa tawbiqan da kuma zargi liman ya'budu ghayra Allah da duk wani wanda ke bauta ma wani wanda ba Allah ba ga gaira dalili ba tare da dalili ba Allah ya zarge shi kuma yayi tambaya ta tambaya ta zargi gare shi Allah ya ce أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afa hasiban ladina kafaru yace yanzu kafirai suna tsammanin an yattakhidhu ibadi wato afa hasiban ladina kafaru kafirai suna tsammanin an yattakhidhu ibadi bayina wato a matsayin min duni kuma bayana arbabar ma'ana auliya ai arbabar tambaya Allah yake a fasiban lazina kafaru shi yanzu kafirai suna son an yattakhidhu ibadi su riki bayina min duni koma bayana auliya a matsayin uwayen gizazza Allah wata ala bai yarda da wannan mana yake cewa shi ne wayanda suke riƙar bayi na Allah irin mala'iku akwai masu riƙar mala'iku suna bauta musu akwai masu wutar annabi isa alaihi salatu wassalam akwai masu wutar uzair wa ghayruhum min al-makhluqat da waninsu daga cikin halittu to kun ga duka nan, ba wanda Allah ya yarda a rike shi a matsayin shi ana bauta masa ana ba shi matsayi irin na Allah subhanahu wata'ala dangane da mala'iku da annabi Isa alayhi salatu wassalam Allah ya yi wannan magana a sautin nisa ya ce lan yi sankiban an ya kuna abdal lillah lan yi sankiban masihu an ya kuna abdal lillah wannan mala ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا Allah subhanahu wata'ala yake cewa Annabi Isa alayhi salatu wassalam baya kamar ya kasance abdan lillah bawan Allah shi da kai ne baya musu baya kamar a ce mishi bawan Allah walal mala'ikatul muqarrabun haka mala'iku masu kusanci zuwa ga Allah su ma ba sa kyamar a kire su bayi na Allah wa man yastanki an ibadati duk wanda ya kyabaci wato ya zama bawa ga Allah wa yastakbiru yayi girman kai Allah ya ce irin wa'annan za mu tara su zuwa gare mu baki daya ashe in mun kalli wannan ayar ƙarar ayar na nuna mana annabi Isa bawan Allah ne ba Allah bane mala'iku bayi ne na Allah ba Allah ba Allah ya irin wannan magana ya ce afa asfakum rabbukum bil banin afa asfakum rabbukum bil banin wastaqadani al malaikati nasa innakum la taquluna qawlan 'azima Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi wayanda ke riƙar mala'iku suna bauta musu Allah ya ce afa asfakum rabbukum kun wato shi ubangijin ku zai zaɓa masu yaya maza ya zama na ku addasu wata gada al mala’ikata inasan shi ko sai ya riƙi mala'iku a matsayin 'ya'yansa mata innakum la na ƙaunar azima lalle kuna waɗar magana ce wato magana mai girma saboda haka wanda ya wannan ya aikata babban laifi annabi isa alaihi salatu wassalam shi ma Allah ya mai da martani ya yace inna matsala isa inda lahi ka masali adam inna masala isa inda allahi ka masali adam خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من المنكرين الله سبحانه وتعالى yace inna masala isa inda Allah misali annabi isa a gurin Allah ka masali adam kawai misali annabi adam halaka min turabin Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi min turabin wato daga turbaya an gane ku halakahu min turabin sun maƙala lahu sannan Allah ya ce da shi kun ya kasance wato faya kun sai ya kasance alhaƙu min wato gaskiya ce daga wurin ubangijinka wala ta kunan na minal mumtari Allah ya ce kada ka kasance cikin wayanda suke musu suna shakka game da cewa annabi isa ba Allah ba ne kuma ba ɗan Allah ba ne duka dai waɗannan ayoyin suna jan hankalinmu mu yi taka tsantsan da wayanda suke riƙar mala'iku ko annabi isa suna ba shi matsayin Allah su hana wata'al ayoyi ga sunan birjif da Allah ke nuna cewa annabi isa alaihi salatu shi karan kai ranar alkiyama Allah zai zarge shi wa qala Allah ya isa ibn maryam a anta qulta lin nas tattakhizuni wa ummiya قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس فيه حق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب wato wayannan ayoyin duka abinda suke nuna mana a dunkule annabi isa alaihi salatu wassalam ba Allah bane kuma ba ɗa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ga shi na Allah ya labarta mana abin da zai waruwa kiyama Allah zai zarge shi a anta qulta lin nas tattakhiduni wa ummiya ilahaina min dunillah yanzu kai ne kace ma mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka a matsayin alloli guda biyu kuma bayan ni ƙara sai annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq bai yiwa gare ni in faɗa abin da ba ni da haƙƙi in faɗa in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗa haka Allah ka sani eh ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da a cikin rayuwata wala a'lamu ma fi nafsi amma ni ban san abin da a cikin wanda ka koyi na innaka anta allamul Allah kai ne masanin duk wani abin da yake gaibi kun ga wannan ayar yana nuna mana wanda ya riki annabi Isa a matsayin Allah ko dan Allah da yi da adalci ba domin ga abin da zai faru kazalika in mun dawo wajen yahudu da suka rike Zairu suna ba shi matsayi na Allah Allah ya ce wa qalatil yahudu wa zairu Allah wa qalatil yahudu uzairu wa qalatil nasara ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله فأنا يؤفكون الله سبحانه وتعالى yace wa qalatul yahudu yahudawa suna cewa uzairu ibn allah suna cewa uzairu dan allah وقالت النصارى nasara nasara المسيح ابن الله مسيح دان Allah الله dan Allah Allah ya wannan wata magana ce da suke faɗa da fatan bakin su yudahir yudahir una qaulal ladina kafar min qabl magana su tana daidai da suna kwaikwayon waɗanda suka kafirta ne gabanin su kuma qatalahum Allah Allah ya la'ance su anna tufakun Allah ya ce ta yaya kuke bari ana karkatar da ku ana sa muku irin wannan mummunan tunani don haka wanda ya riki mala'iku yana shafiyar Allah ne ko annabi Isa ko Uzair duka wannan ba daidai ba ne Allah ya gaya mana wa man gairar ghayra al-islam dinan falan yuqbal ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Allah ce duk wanda ya nemi wani musulunci ya zama addinin. ma'ana ya bauta ma wani wanda ba Allah, ballan yi kubal minu, Allah baya kan ba masa. Wa huwa Kuma shi a lahira za a tashi cikin hasararru wayanda za su yi hasara Allah ya kare saboda haka wayanda suke riƙar wani wanda ba Allah ba su shiga sai ta yi su Allah subhanahu ta'ala bai yarda da wani an gane ku to shine yake cewa al wato ma'anar wannan magana azannu an an istiqad al-madhkur la yughdibuni yanzu su suna tsammanin riƙar waɗannan abubuwa da aka ambata riƙar mala'iku ko annabi isa ko kuzai riƙonsu a matsayin alloli suna tsammanin layo guzubuni wannan ba zai huta ni ba wala ibuhum alai suna tsammanin ba zai musu ukuba ba kan a la yanbaghi wala ku hadal musu musba irin wannan mummunan zaton da suke yi ma Allah to bai dace da Allah ainihin wannan mutum Allah ce inna atadana jahannam lalle mun yi tare da wata jahannama lil kafirina da kafirai ha kula wa ne wayannan kafiran da wani mun yi tare dinta ita jahannama da zaman nuzulan wato abin da ake kira nuzulan gara wato hiya mu'udatul lahum wato mu'addatul abin da aka yi masa tattali wanda aka ajiye kalmanzilin mu'iddatu lizzai kamar wato masauki ko gida ko wata gara da aka shirya wa bako domin tarzo ne da haka fa bil kalam istihza'u bi a cikin wannan magana wato injiri na ake mu cewa duk wanda ya irin wannan tunanin rayuwa tana cikin barazana da tsoro yana cikin wato haɗari Allah ya kare الله يكي الذين ظل سألهم في الحياة الدنيا قل هل ننبئكم بالأحسنين أعمالا الذين ظل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنا ننا من لوكسيا مقود saboda haka in mun ka shiga ayoyin ke don ba za mu iya samun dama a ida su ba za haka za mu tsaya nan tambayoyi da aka rubuto ko kuma tambayoyi da adda alaƙa da karatun sai a yi wannan tambayar sai mu tsaya bakin nan Abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu kura-kuran da a ciki Allah shi ya na